Jamhuriyar Nijar da ke makwabtaka da ƙasar Chadi ta bangaren gabascinta na daga cikin ƙasashe biyu da takwarorin su na Sheseng Sahel suka dora wa nauyin samar da maslaha a tsakanin gwamnatin rikon kwarya ta CMT da ƙungiyar 'yan tawayen FAC a washe garin rasuwar shugaba Idris Deby. sa'o'i kaɗan bayan haka gwamnatin rikon ƙwaryar cadin ta buƙaci hukumomin nijar su tusa ƙeyar wasu shugabannin 'yan tawaye da take zaton sun ɓuya a jihar difa buƙatar da wani kusa a ƙungiyar rotab muhammadu ciroma isami ke cewa alama ce da ke nunin sabuwar gwamnatin ta cadi ba ta lakanci makamar mulki ba duk wanda aka ce ya yi sulhu ya sasanta tsakanin mutane shi duka nashi ne yawan aka ce mutane biyu suna haɗa ka yi sulhu su ba ka kama mu wani a kada ne ko kuma wane ya ce a'a rike mini shi in mare shi ba a haka nan nan an yi kuskure matuƙa wanda yake bisa kan harkoki na sulhu da harkoki ma gaba daya na diplomasiya da na shiga tsakani ana wata rigima. Kawo yanzu hukumomin Nijar ba su bayyana matsayinsu ba a game da bukatar cafke 'yan tawayen na Chadi. Haka kuma kakakin gwamnati minista Tijani Abdulkadir ya ce ba za su yi furici a kai ba duk kuwa da cewa a wata sanarwar da ta fitar a baya-bayan nan ƙungiyar FAC ta zargi Nijar da nuna bangaranci a takaddamar da ke tsakaninsu da gwamnatin CMT. To ko mai masana ke cewa a game da wannan dambarwa? Profesa Isu Yahaya malamin kimiyyar siyasa da tarihi ne a jami'ar Abdulmuni ta Yamai. Wadda horon shi ta, tazzaki ba alheri ba ne ga Chadi. Ya kamata eh, ta rage wannan um, buri tunda abubuwan da take yana hasa wuta wajen wa'anga 'yan tawaye yana hasa wuta wajen masu wanda suka yi juyin mulki Faransa ta yi zance da yawa kuma har ya kai shi kamar shugaban shi shine shugaban Chadi eh, wannan ba alheri ba ne ga kasashen da Faransa ta yi reno. Buku hana 'yan tawaye ba su shigo Chadi. Da suka shigo Chadi kuma ba a san yaya ba shi eh, da da ya rasu. Farfesa Isu ya gargaɗi mahukuntan Nijar su ci gaba da tsayawa a matsayinsu na masu shiga tsakani don kaucewa abin da 'yan magana ke cewa baka ci kasuwa ba rumfa ta faɗa maka. Eh, Nijar kar ta goyi ba kowa ta tsaya bisa gaskiya kuma ta sa gaba ga problem kin cadi ya na 'yan cadi ba na 'yan Nijar ba tunda problem kin Mali tsohon shugaban ƙasar mu ya maida shi kamar problem kin Nijar. Problem kin nijeriya ya maida shi kamar problem kin mu. Yau ya bar mana problem ko ina kenan a yi darasi da wannan abu. 'Yan cadi su yi hujja solution bisa problem kinsu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.